Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. jiragen yakin isra'ila sun kai har-har a yankin gaza da ke karkashin kulawar hamas a ranar juma'a bayan gaza tsawaita matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta a baya ma'aikatar lafiya a gaza ta ruwaito cewa kalla falastinawa 178 aka kashe yayin da wasu 589 suka jikkata dakarun isra'ila sun ce sojojinsu na ƙasa da na sama da kuma na ruwa sun kai hari a wurare sama da 200 da suka kira maboyar mayakan hamas tun bayan da wani yarjejeniya ta kawo ƙarshe yankin da ake kira kan yunis da ke kudancin gaza ya yi fama da hare-haren isra'ila lamarin da ya sa mazauna yankin suka yi ta neman mafaka a cewar wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na reuters da ke wurin majalisar ɗinkin duniya ta ce barkewar sabon faɗan zai ƙara ta'azzara matsalar matsananciyar rayuwa da haifar da ƙalubale ga ayyukan jin kai da ake yi a yankin hukumar leƙen asiri ta ƙasar ukraine ta tada wasu bamabamai a hanyar layin dogon ƙasar rasha da ke can ƙuryar yankin siberia wannan shine hari na biyu da dakarun ukraine suke kaiwa cikin mako guda kan hanyoyin jiragen ƙasa da rasha ke jigilar kayayyakin ayyukan sojinta kamar da wata majiya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters a ranar juma'a wannan lamari wani abu ne da ke nuni da irin shirin da hukumomin kim suka yi wajen kasar ayyukan rasha a cikin gidanta tare da kawo cikas ga shirye-shiryen da moscow ta yi na nesa da fagen daga majiyar wacce ta nemi a sake sunanta ta ce an tada ababen fashewa ne yayin da wani jirgin dakon kaya yake kokarin ratsawa ta gadar shatov a yankin da ake kira buryaciya a siberia da ke makwabtaka da mongolia mai nisan dubban kilomitoci daga ukraine jirgin kasan na rasha ya kasance yana amfani da wata hanya ta biyu bayan wani hari da aka kai kwana guda da ya wuce wanda ya tilasta karkata akalar tafiyarsa a karo na shida a tarihi majalisar wakilan amurka ta kori ɗaya daga cikin mambobinta a ranar juma'a da yawa daga cikin 'yan republican sun haɗa kai da takwarorin aikinsu na 'yan democrat masu ƙaramin ranjaye suka sallami george santos wanda sabon shiga ne a majalisar da ke wakiltar jihar new york ƙarƙashin jam'iyyar republican kwamitin kula da da'a a majalisar wakilan a kwanan nan cikin wani rahoto da ya fitar ya gano cewa santos ya karya doka masu bincike a matakin tarayya sun tuhumi santos da laifin yin zamba halarta kudaden haram da wawura kudaden yakin neman zaɓe da masu ba da gudunmawa suka tara hada da samar da wani rahoton bogi kan yadda aka kashe kudaden yakin neman sa shi dai santos ya musanta dukkan waɗannan zarge-zarge da jimillarsu ta kai ashirin da uku. ya fuskanci tsananin bincike da ya kai ga aka kunyata shi bayan da aka gano cewa ya yi cushen bayanan bogi don ƙara ƙawata karatunsa da ayyukansa da kuma tarihin ahalinsa kakakin majalisar wakilai mark johnson a ranar juma'a ya sanar da korar santos bayan da mambobin majalisar 111 suka kada kuri'ar amincewa da a sallame shi The clerk will notify the governor of the state of New York of the action. Mike Johnson ke ne yake cewa a kawo majalisar ta wakilai zai sanar da gwamnan jihar New York dangane da wannan mataki na kora da majalisar ta dauka. Dukkan mambobi 114 da suka ki amincewa da korarsa 'yan jam'iyyar Republican ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata kotu a pakistan ta nemi gwamnatin kasar da ta amsa wasu tambayoyi kan wani shirinta na korar 'yan afghanistan da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba tana mai cewa ya zama dole hukumomin ba su rika mutunta matsayin da aka cimma a majalisar ɗinkin duniya kan kare 'yan gudun hijira yayin da aka yi zaman farko kan wannan takaddama mambobin kwamitin da ke binciken shirin korar 'yan ƙasar ta afghanistan sun nemi karin haske daga gwamnatin tarayya haɗe da shugaban rundunar sojin pakistan da ofishin kula da harkokin waje kan mayar da in afghanistan ɗin kasar su labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda yanayin tsaro ya kasance a cikin watan da ya gabata da masana suka ce ya kara barbarewa. Kamfanin Beacon Consultant da ke nazari kan sha'anin tsaro a Najeriya. ya fi da rahoton wata-wata kan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Oktoba da ya gabata. shugaban kamfanin dr kabiru adamu ya mana karin bayani a takaice dai shi wanga rikotin da muka hitar na watan goma na shekara 2023 ya tattara alkaluma na ababen da suka faru a ƙasa wanda suke da nasaba da tsaro ma'ana hare-hare wayan 'yan bindiga ke kaiwa faɗa tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro da kuma matsaloli wayanda suke da nasaba da laihi wanda ake yi ma doka ko na ƙasa ko kuma wanda ya shafi zamantakewa tsakanin jama'a wanda ya kai ga matsala na na tsaro to a takaice dai abinda wannan rufure ya nuna cewa a watan goma an samu mace-macen 'yan kasa waɗanda ke cikin Najeriya mutum dubu ɗaya da dari da ishirin da bakwai kuma an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na mutum dari biyar da goma sha takwas wannan kuma ya faru ne a ƙananan hukumomi guda dari biyu da sittin da shida na cikin ƙananan hukumomin da suke Najeriya. To a takaice dai sai muka eh, yi nazarin wa'annan alkaluma a watan goma da watan tara shi ne wa'anga alkaluman suke nuna mana an samu ragi ne ko an samu karuwa. Dr. Kabiru Adamu ya ce wannan sabon rahoton nasu akwai abubuwan da ke tayar da hankali a cikinsa musamman a fannin tabarbarewar tsaro a cikin Najeriya. to abin da ke tayar da hankali mallam hassan sai muka ga cewa alkaluman in ka hada shi da alkaluman watan tara wato watan september za ga cewa a bangaren mace-macen a cikin kashi 100 an samu karuwar kashi 90 da uku da dan wani ɗayan ɗigo digo a kai ma'ana kusan kashi 94 aka samu karuwar mace-mace a ƙasa a cikin wannan a cikin wata ɗaya kenan sannan idan ka je ga satan jama'a don karɓan kuɗin fansa haka shi ma muka ga cewa an samu kashi 50 da dan wani digo a kai sai ka haɗa misali watan tara kenan da watan goma to a takaice dai matakan da jami'an tsaro suke ɗauka akwai gyara akwai buƙatar a diba a gani shin me yasa ake samun wa'annan karuwar maimakon a samu eh, raguwa eh, mutum ɗaya daya ɗaya har dubu ɗaya da wani abu a kai ya zan sun rasa cikin wata ɗaya abu ne wanda ya kamata ya tayar da hankali. To kowane yanki ne fi fuskantar kalubalen tsaro a Najeriya? wato malasan dangane da inda muka fi ganin in ka duba yankunan da ke najeriya guda shidda inda muka fi ganin wayannan matsalar na eh, mace-mace da kuma na satan jama'an karban kafansa ya shafa shine bangaren eh, eh, arewa maso gabas nan ne in ka dangane da mace-mace muka fi ganin yawaitan matsalar a cikin watan goma kenan a takaice dai a wannan yankin na arewa maso gabas an samu mutum dubu mutum 433 wanda suka mutu a watan goma sannan na biye da shi shine bangaren arewa maso yamma wanda aka samu mutum 367 sai kuma jihohin da ke tsakiyar nigeria inda aka samu mutum uku to abin da ke da ma tayar da hankali fiye da komai shine idan ka zo ka hada bangaren yankunan na arewa guda uku ka yi kokarin ka hada su da jihohin kudu sai ka ga cewa a kusan kashi casa'in da dan wani digo a kai a arewa ne aka fi samun wayannan mace-macen dan abin da aka samu a yankuna uku wanda ke kudu bai kai ma kashi goma ba a cikin ɗari to idan ka zo ka ware wayannan ka diba yankunan da ke kudu sai ga a kudu maso kudancin najeriya wato jihohin nan da ake samun mai nan ne aka fi samun mace-mace wato nan a wannan yankin an samu mutum 117 wanda suka rasu sai kuma kudu maso gabas inda aka samu mutum 38 sai kuma kudu maso yamma inda aka samu mutum 59 to a takaice abin da ya nuna mana kenan yaya batun yake a fannin satar mutane don neman kuɗin fansa da kuma jihar da ke kan gaba a wannan bangare. da idan hukuma kuma dangane da satan jama'a don karɓar kuɗin fansa shi ma haka arewa maso gabas ne inda aka samu mutum ɗari biyu da hamsin da uku sai kuma ka koma arewa maso yamma inda aka samu mutum ɗari biyu da goma sha takwas sai kuma jihohin da ke tsakiyar najeriya inda aka samu mutum arba'in da ɗaya shi ma haka wa'annan in ka zo kai jam'in su yankunan nan uku za ka ga cewa kusan kashi casa'in da takwas a arewa ne aka fi samun wannan matsalar satan jama'a don karɓar kuɗin fansa duka jiho yankunan nan guda uku da suke kudu kudancin najeriya an kai jam'in su mutum shidda ne aka sake don karɓar kuɗin fansa a wannan yankin watan goma sannan idan ka zo ka diba kuma da ganne da yadda abin ya shafi jihohi to haka ma jihar borno ita ce take sama wadda take da kusan mutum ɗari uku da wani abu wanda aka kashe jihar borno kai ce take gaba wadda kuma kasancewarta sai kuma baya gare ta sai jihar zamfara sai jihar yobe sai kuma aka zo bayan wa'annan sai jihar rivers Ah, haka ma an ka je ga satan jama'a dan kudin kudin fansa ita jihar borno ita take gaba gaba baya ga ita sai jihar kaduna ah, sai kuma jihar zamfara waɗanda suke biye da su su a takaice dai ah, muna kira ga gwamnatin arewa da shugabanni wanda suke arewa ya kamata mu farga daga wannan yanayi wanda muke ciki a zo a samu haɗin kai yadda za a yi ma wannan matsalar abu ne mai tayar da hankali a ce a ƙasa ana ana samun irin waɗannan matsalolin sannan ya zan kashi casa'in a kusan yanki guda ne abin ya shafa. To shin ko ta yaya za a kalli irin kamulu da yan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wurin tunkarar kalubalen tsaron da kuma abin da ya kamata ya yi domin yi wa tufkar hanci. Wato Malam Hassan dangane da kamun ludayin gwamnati uh, yanzu dai akalla ta samu kusan wata biyar uh, na dindindin wanda za a ce tana shugabancin uh, ƙasa wadda kuma a cikin watannin nan guda biyar babu babu an samu mutum kusan dubu biyu da ɗari bakwai waanda suka rasu a ƙarƙashinta. Gaskiya ya kamata ta farga ta tabbatar da cewa alkawarin da ta yi ma ƙasa na cewa za ta kare 'yan ƙasa rayukansa da dukiyarsu to ta ɗauki matakai na tabbatar da wannan ba shakka bayan da ta shigo mun ga karin to hare-hare wayanda hadde bangaren tsaro suke kai ma wayannan 'yan bindiga to amma kullum abin da muke faɗi shi irin wa'yan nan hare-haren kaye suna da muhimmanci amma ba za su iya magance matsalar tsaron ba kamata yi gwamnati ta fito da tsari wadda misali abin da bature ke ce ma framework na wadda zai dibi bangarorin nan guda shidda wanda ke cikin ƙasa tunda kowane bangare daga cikin guda shidda din akwai matsala matsalar nasu daban wadda kuma ya kamata a fuskance shi da dabara a yi nazari a fitar da tsari wato framework uh, ko a kowane yanki wadda zai baima gwamnonin da suke wannan yankin dama don su haɗa kai da ita gwamnatin tarayya a yi kokari a magance matsalar to abu na farko kenan fitar da framework na tsari wadda zai wanda kuma har yanzu gwamnatin ga wata take kan uh, mulki bata hitar ba abin ma da magani abin da waccan gwamnatin take yi shine wannan gwamnati take kokarin yi wato an ware kuɗi a karkashin shi wannan supplementary budget wadda da aka gabatar an ware matsaro a cikin supplementary budget din ba bangaren da ya samu kudade da ba kamar bangaren tsaro to abin da muke gudu kara koma gidan jiya kashe kuɗin nan ba zuwa samu cimma nasara ba kuma aka bi yadda ake tafiya haka haka abin zai faru kamar yadda na ambata a baya wayannan guda shidda mutum shidda wayanda suke da hakki akan hada kan bangarorin nan guda 28 ko tara wayanda suke cikin shi wannan harka na tsaro a kasa kamata ya su a muga karin haɗin kai tsakanin su tabbatar da cewa sun shigo da jihohi a cikin tahiyar don a samu a magance matsalar abu na biyu shine na uku kai shine magance matsalar tattalin arziki wadda ke addabar ƙasa tattalin arziki na da nasaba sosai da ko ingancin tsaro ko rashin ingancin sa dalilan da suke sa wa'yansu su shiga matsalar tsaro yana tahiye da shi yadda suke fuskantar kawunan su ne na wato dangane da tattalin arziki da sauransu to a karkashin wannan ya kamata gwamnati ta fito da matakai na rage tsadar rayuwa da ake ake ciki da yadda kamfanuka da suke ta rihewa ana sa jama'a cikin rashin aikin yi da sauransu wannan zai taimaka abu na hudu shine daukan matakai na hana wa'annan kungiyoyi wa'anda suke daukan makamai kuma suke kusan iko da wurare a cikin kasa to ya kamata gwamnati dau matakai na hana su damar da suke da shi na walwala har yanzu ba mu ga wani mataki ba da wannan sabuwar gwamnatin ta dauka wadda za mu ce a kai tsere ya hana wa'annan yan bindigan damar walwala da suke da shi har yanzu suna da damar samun makamai da suke samu da suna da damar daukar sabbin mayakai suna da damar samun kudaden gudanar da ayyukan ayyukansu to ya kamata gwamnati ta dau matakai na hana wayannan ababen da na ambata abu na karshe shine irin bayanai da ita kanta gwamnati ke fitarwa don ya taimaka mata irin haɗin kan da take samu daga wurin 'yan ƙasa wannan kuma yana nasaba ne da irin yadda take gudanar da ayyukan ta idan 'yan ƙasa sun fahimci cewa saboda su ake yi kuma ana hita musu da jawabai ana samun haɗin kansu to za ka ga irin bayanai da na siri wanda gwamnati ke samu wato abin da muke cewa intelligence zai inganta kuma za ta iya amfani da shi wurin tabbatar da cewa tsare-tsare take hitattuwa da su tsare-tsare ne wanda jama'a suke tattare da ita kuma zai taimaka mata sosai wurin magance matsalar. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ka yi mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma bakon namu Dr. Kabiru Adamu na kamfanin Beacon Consultant. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu kamar da yau da sake saduwar da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azika na Radio Niya FM birnin Kwani jamhuriyar Nijar zan leka da ku garin Shetau da ke cikin karamar hukumar mulkin Bazaga a cikin gundumar Benin birnin kwandi inda muka sadu da limamin garin na shetau wanda ya bamu tarihin garin na shetau amma ya soma da gabatar da kai ne. ni sunana abdullahi sole. na san dai sheto da asuji an ka taso asuji wani waje asuji da ada take cikin jihar tawa take sannan sanadiyar taso su rumzawa na garin mu saboda su a sayan bisa shi ga asbinawa ba su biya da ba su biya da ne masu hankali suka ce to mutanen ga yan mombe ta taso kashe mu akai da ya albizina sun ka to amsa kuɗi sai ta tashi hankali ta faɗace faɗace da sun ka ji to haka na aka taso da asuji an ka taho ba ajiye ko ina ba sai tubbut nan tubbut an ka shekara nan tubbut ta wani waje ne ita ko ta nan kauyen ta wata ke da an ka taso da can sai batodi ta nan kusan yamma ga zurari rikon ilela umani ta da batodi da an ka taso ba ajiye ko ina ba sai nan ga zurawa nan da yamma ga ga zurawa nan mutane sun ka aje da an ka aje nan sai hakimin gazura ce su shiga cikin takarda ta yi suka ce a su ba su shiga cikin takarda ta sai dai ai musu hakimi daban takarda ta sama ta haraji su zan talakawa hakimin gazura suka ce suka ce sai dai a ba su nasu hakimi ya ce shi ko bai to sun ka aje gari ne sai su zan cikin takarda ta yi daga sa'an nan na sun koyo hoshi suka taso suka wajen nan ga da na shi hakimin gazura sai ya aika kwanni an ka hau doki suka yi an ka zo an ka hau iske oban sarki maliki an ka ce mai ga wasu maza can zarumai da su ƙetara su yi Najeriya. Shi ko ya turo dogarai ne sai an ka tare su nan kofan gida. An ka ce ina za ku kuce Najeriya za su tafiya. Sa'an shi to ku tsaya sarki ya ce a bari a tare ku. Da an ka tare su sun hakon nan sahiya ta waye sarki ya aiko wani shi ko dogari da shi Ya ce a faɗa masu gobe a gamu shi ya fito da kwanni su ko sai ta da ga An gaba da su can tsakowa tun an wuce tafkin didi. wacce tafkin didi tafkin bayi. Akwai wata tsamiya nan na sun hagamu. Sannan sannan sarki ya ce masa to yanzu raban ni inda tun bakin garin masara ta game da ku da hannun karkarar garin ku ta amma tun da kun game da ku da nan to yanzu da nan haka ma ya ce da nan ya ce awo sai ce mai shinto nan ba ishe ku ba ya ce to ya ishe ya ce to shinto to da nan in kuka ɗauki hannun ku da nan har tsakkowar bajiji na ba ku izini ku ku kama noma can shi shi an masarauta aka ce shetau. to ta kai alal misali shekaru na da tawa. shekara ɗari biyu da ashirin domin hakimi nawa an kai kamar yanzu ga ana da shekara 133 tasowa ta kohan gida 133 da eh, tasowa da can wancan eh, tsohon rijiya to mai. wanda an tushe lokacin nan takarda da aka basuwa dangana shi dangana da ya aji sai an ka ba jelani an ka ba takarda ta rikon gari da Shi kenan sai takarda ta koma ga mai gamo kashi da uku kenan ko daga mai gamo sai abdu uban malam umaru daga abdu sai malam umaru daga malam umaru sai alhaji kalli sai ahmad daga ahmad daga ahmad sai alhaji kalli shi ko alhaji kalli da an ka amshe mai sarauta sai ta koma ga malam umaru malam umaru ya shekara ashirin da bakwai da rikon sarauta allah ya amshe shi mutu mai gari garba umaru ɗana ya kama shi na da shekara arba'in ba ɗai da rikon gari shi ko ya rasu yanzu ɗana muhammadu sani shida shekara goma sha uku da wata biyu cikin halin ake yanzu ga dare sarautar gare shi ta wannan tashin hankali muke neman ayi mana maganin shi na tsaro dangantaka da tsaro kayanan mu da dai yan ta'adda su muke son Allah ya kama mana gwamnati ta kama mana na biyu muna buƙatar hanyar gata mota da gaba gaɗi ta yoshe tau na uku da an ka samu makwabtanmu wuta nan mu ma a samar ita shi muka bukata da fatan zama lahiya duk ko ina aka kai aka je duk duniya ga za a samu wajen mutane kenan muka ce ma dutsen nan shi an ka samu tarihi wanda muke da shi mai gari marigayi malam garba ya tara mu talakawa na ya ce mu yi kokari don allah da annabi kishin kishi zuci ci mai makano mu hanya ta mota da tsakar gari muka dauko duwa bisa dutsen ga muka dauko halallan mu ana ta da makaɗa da latijin ne da samari maja ƙarfi ana ɗaukar dutse shi mai gari shi ga abinci gida nai duk taron gari sai an ci an koshi. sauran mutane waɗanda adadin hannu da shuni suna su iyo abinci gidajen su ana kai gida mai gari an ƙara aiki sai mai girki ta jama'a ga kowa ya ta ya ta ku tsaya kowa ya ci abinci sai kowa ci abinci ya koshi rake nan wannan ita ma kokari na wanda mai gari na mai mana wanga kenan na biyu lokacin nan ba mu da makarantar lakwal nan kusa kusan ga mu masallacin jama'a mai gari dan manga oban mai gari umar garba ma mai gari sani shi dan mana masallacin jama'a ba masallacin jama'a masallata ba ba ga zura ba ba shi jema ba ba shi ambuta ba ba shafari mai gari dan manga ya bi dan wannan masallaci mun ga sabo don kawai yan aka sako a sallar juma'a kaji na biyu kenan na uku makarantar lakwal an tsere magarin mu da makarantar lakwal tan farko mai gari dan manga ya kishin zuci mun zo ba zaga wurin amsa ta maka mu na gari ya ambuta girma amma saboda mai garin ambuta ya lakwal sai ya faransa da shi da sojoji sai an kamar sa ta mutu kada kasa an ka aji an ka dauko ta karata ambuta sai da an kara ba su zaben su sannan mu ko an ka kira mutanen shetau. kaga da mu mun samu mun ji harshen turanci turanci da tun farko ba a wannan abu amma da san turanci ba sai wanga gashi mai garin amu da alhaji nuhu shi na jan faransi sai yawan soja faransi sai an kame da takarda ta shi ta kasa sai aka dauko takarda ta ambuta sai da aka kara ba ambuta duka sannan an ka ba mu to nan shi mai gari dan manga da shi lattiji na wanda a da kishi zuci an kon guda mana sa ka yi kwanni ya zo yin sarki mariga sarki alhaji hassan ya ce ina son a ba mu makarantar lakwal an an ka an ka an ka ce to bari mu ba kwana uku a shawara aka kwana uku aka zo dogari ana ce mishi dan walwal shi ya taho nan hangaren ga faɗa mai gari su to mai gari ba na goro an ba ku izini a makarantar lakwal sannan an kwana uku aka turo mutane a ta agwar inda za a yi sannan mai gari wuce gaba an ko shi nan gaba an kai aza makarantar lakwal kaga kenan shi wannan shi tono mana wanga masallacin jama'a ya tono mana makarantar lakwal shi zamanin mai gari garba game da wannan matsalar ta hutar lantarki da matsalar makiyaya wanda mutanen garin shetau ke fama da ita mun tuntubi magajin garin bazaga domin shin irin mata matakin da suka ɗauka don warware ma mutanen garin shetau wannan matsalar. Dangance da wannan matsala shi wannan sanin kowa na cewa kunun ɗin ba zaga baki ɗai tana fama da irin wannan matsaloli na tsakanin manoma da makiyaya saboda 'yan shekarun baya akwai tarihi mara daɗi abubuwa da sun ka taɓa faruwa tsakanin manoma da makiyaya to allah ya da iko ne ya sa da 'yan shekarun nan dai dangance da matakan da aka ɗauka allah kawo sauƙin ko da yaushe tsakanin manoman da makiyayan ana nan ana gargadi ana waye ma kowa kai saboda shi kiyaye shi tsaye matsayin shi kowa darajar ta sana eh, wani sai a zamna lahiya an so mu samu fahimta kenan eh, insha Allah an so mu samun fahimta to sai dai abin da ba a rasa ba ka san wani bangare na musamman abin da muka gano shine wani bangare ya yi wani fahimta da abin da ake nufi don kare su manoma a ko da yaushe dai su gari na suke kuma karshen ta ma har da su dai makiyayan na amma dai inda ta wajen manoma na to da dadewa aka ba samu wani abu ba to makiyayan su ne wani lokaci saboda zama daji saboda zama tare da dabbobi hankalin nasu sai dai eh, sannu sannu dai ya kawo san abin da aka nufi su ne a dubban matsalar bangare da sun nemi tun kuka dangance da matsalar rashin wuta kamar yadda sauran makwabtan suka so mu samu wuta su ma suna roƙon neman ganin cewa su sun samu wuta lantarki. lalle haka nuna suna da gaskiya saboda yanzu wutar lantarki bukata ce ta rayuwa wadda take in sun samu na ana son a same ta to lallai na wannan waje ma muna nan muna bakin namu kokari saboda akwai masu hannu da shuni wanda sun ka nuna cewa kamar garuruwa waɗanda nisan su bai kai kilo biyar ba da hanyar da wuta ta biyu ana ya ai dosiya yi musu branchima to bisa ga wannan insha Allah mun sa garin shetau da sauran garuruwa da zama yan garuruwa na duka muna nan muna fama ganin cewa a ja musu wuta a kai musu insha Allah masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda Niyas Musa Azaka na Radio Niyya FM Benin Kwanni Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.